بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى إذا وقلت في مشكوى غير الحق المبين في أحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم hadisi na jiman wuce ko a shek muhammad kabir buna abdullahi alkanawi ya kana su ku gogon da alkhairi iso na gauna to zai ja wani su ku alkhairi wuki ba yi shauta ku na ga ya dufin zutucin ga ba su koya na ki hadisiya ara ta beguni ci an iyad bin himar radiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم daga ba iya da yake himarar radiyallahu anhu su kube boyu yuwu ga ga tuciyarsa ku sallallahu alaihi wasallam wagan inna Allah auha ilayya an tawadu so ci ji ya yami an tawadu ga data gangan yayi musulmi ji ga data kima ya tada sai je na ji su kwaiwa nan su da ya tada ci etin yele ngai wofi o che ba wuya gaskiya wale ba a ga ni so koyo wasu majatu a ga gaskiya da na wasu majatu e tinye le da bewo a ga ni so koyo won ga waye jin alamu yo ga waye da ya yato ci so ko ji wa iya mi gangaye an tawadu gaye musulmi ji fi data hatta la yafkhara ahadun ala ahadin har tukuba na zandoro mini ebu la ya fara ahadun ala ahadin wa petati zando ci ba na wa petati ya zando ci ba na wala ya bagi ahadun ala ahadin zandoro ma ji zuga tati zando ci ba na rawahu muslim wa ci zandoro bi na kuma wa petati zando ci ga ganyen waya Allah akbar wa pebe ilimi waya wa pebe arziki waya wa pebe mulki waya wa pebe gina ka kwace waya ita jiza da ciba wa pebe kagbona ka kwace waya wa pebe kudo ya waje ya ko be kudo iyali waje ta jiza da ciba wala ya buzi ahadu ala ahadin ci ma ci zandoci bi na ku ta cinye ba a'a ah, oh, Allah akbar al hadithul khamis wal khamsun hadith yara ta be gutsin shi an jubairi bini mut'im daga ba jubairi yake ya mutu iman radiyallahu anhu so cube bayuyin qalun qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga la yadkhulul jannata qati'un qati'un yani qati'ar rahim zai bayin guna la yadkhulul janna wa alwal janna ngai zai ji bolo-bolo ba dangi wuce hajji wai wa tsolo amma bolo-bolo da ba da dewa daga gaban za wadda wa kan gawa walo wadda ya tsun gobe yi wuce ko da bukata kan ga aliyu na ji bolo-bolo wani gawa yau so kan da cewa biya fai wa wuce wa gawa biya ni an gwani yannan yannan ha ji bolo-bolo da wani bayan zumunci gubawa wade wa ya kabo da yamma tun ya e ga wangi jawazi be bai na jage eji ci gyana e ba an ni ga e gunyi musulunci mu amma be bai munafinci wadda ga ya e gina wadda ya ganza shi ruko to munafinci langun yana wai daji shi wani daji an yi gun wadda ya daji langun maimakon lada yan yi gun laifi wa wadda aji katu alagwa su tunguruji alagwa su sallah tuna ji wa ya yi lo ko zami ya je lo gya na satu ko zai wawalo na bai za wangi ji ya alkhairu ji na ga yin yago gbogbo zandoro abba bai yi ji wuce na wani walo a wani guya wani ji bolo-bolo lo ba zanna ji giyan annabi ga zanna alawa da janna gbogbo bolo-bolo na lo ba yi ji shi wuce muhimmanci rawahul bukhariyu wa muslim الحديث السادس والخمسون حديث يرى تابع تعيشي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى يحب لجاريه ما يحب لنفسه رواه مسلم daga ba ana so so ci be bayuyu uga ga tuci so ko sallallahu alaihi wasallam ga wallazi nafsi bi yadihi min shikuti gani be etuna rayi mi da gubo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala la yu'minu ahadukum imani zan dora gumita ce musulmi jibo hatta yuhibba li jarihi su ga waya mi le to mucho ma yuhibbu li nafsihi en ga waya tita ce wannan hadisin na yau ga wajen imani a amma gumiya wajen na fiyu asalin imani wani ja na fiyu kamalin imani wani ja iji fahimta ku imani shakma imani tukun wani dewa abin ke kawo kpaye ji ojibe alkhairi ya wasu da odiyo wadda ilimi wadda zuriya ji wadda alkhairi ji amma ya giwa musulmi hadde zai wadda fata ga wadda iri wana mai bicicin نيبتشي الخير دور وغي ويأتيونا في دفاتها يجي وجادي كان إيماني وشكوى سكوى إيماني وانجي الحديث السابع والخمسون حديث يوم أراتا بيكتوا بيتي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة صحيح رواه الترمذي أبو درداء سوچو بيبويو يوغا وغا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده من رد عن عرض أخيه زاندورو نغا كان ويا متنشي يجيو مسلمين wajiyar gewa musulmi mutunca kuma dai na ga gi mutunci nan wani gwa mu da ci gi mutunca bai wa gi mutunci na wafe kan gwayo ruja na can wafe wani zuba wangi da radda Allah an waje hinnara yau malakiyama to ci ga ena ena jahannama to ci gabe fuskar ne sai fa kiyama kinu dai wasu mutunci yi wani a shaga tsoci a tsohon mutunci wasu fuki ya mai muna na za a zo ne mutunci a zuwa ni da wani ina kiyama ga zaɗi sannan ba ni mutunci ke biya to mutunci ya e giwa musulmi na kawai lugu ya giyon su zuya wasu alim zai suke ya maya muna ƙur'an ga zandoro ga allo na zanna jikin zanna ba kutu da kya ce. ne hadisi wani attar ne zai gobe na man kwaya hadisi mazan ta zu alhadisu samin wal khamsun hadisiyan shi ta digu baci an abi hurairata radiyallahu anu qala لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل صحيح رواه أبو داود دقى بابو رينا وصوتوا بيبويو يوغو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارين تشسوكو وفيها الرجل إذا باقيه tuci sokwa kpara buke ziyo ezabagi yalbasu libsatal mar'a ezabagi ne makayen zagi ce ne wal mar'ata ke ya buke zage otona talbasu libsatal rajul e fakayen zabagi ce ne zagi ne ke fulana zagi ne kuwa baufana wadda tun gumbuwa ga bagi gibu zan ce gama ji faruwa su zage fi bo babba riga ya fatin yau lokacin sallah mai sallah wuce lahila illallah a babba riga ba gike fan sashi fula a fula ba lake mai laye ga wuce ga ya bayan boyen boyen na wani shele babe ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ji boye wa na shari'a ne da yi nan aka ya ba kofan ko ya ba wasu ya yi bai kofan wari piya a dai ga kaya ce ga ya ba gizo ba gizo ga gwa fo a ga kaya ce ga yin za gizo za gizo ga gu sai dai a dai kaya da ci na ji ba geji amfani bai za geji amfani bai nan ke slippers ba nan wale ba gizo nan za gizo nan amma yana ji fi bo wali o jo ga nan ya za gizo na manya ba gizo e wo jahacin tsaka jahacin hadisi ya abu dawud yau na ta zuna alhadisu tafi wal hamsun hadisi ya shitadin nici an abi hurairata radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا رواه مسلم daga ba abu huraira to shube yi wuga ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga kini ya musulmi ji latana da shu latana da shu hadisu yoyon imamu muslim alhadisu situn hadisiyan shitaci hadisiyan abu huraira radiyallahu anhu na yi baka tunan gayi bai abu raire ga iga nabi sallallahu alaihi wasallam ga latana jashu mane annajishu ngayi ezulai mu biu tatie kibo ekuncho ene ekunya nanana zeben shi na waye betatibu ebugawo bu. ko layin wutau ka bushe tun ina kuna ga iga annaji shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne nan ga wala la tanajashu e ga juma ne fuska wace bai ji ba ko je fahimta ko na ye ga ya e ji zukoji najashu fil bayn ga yi biuta biutatiya e kucin buna wagan wa be ki aji faru ina kuna da na zai wagan wa be nan gole wa abu ba ebe be ta boko ga mana mawazo to najash wai ke bi amma kwa ko ina dinse ji shara ti wani fuka ta wacu amma ma na yin najash wani ke bi e gami ba ala labara gami ba musu ke la najash a ga najashal halifa labari ga gani ba yake bacin amma ba kudin fasara wuce kuwa fuska ta yi wace misali a ga najashal fulani filbai ke ga za da fi tamani sil'a a ga wani yayin bai da wace bi ma na e wane kunye kunci na mube ko wasa da ake bi Ibuza zawon gijawo a da ba laya biya ta tiru annajash rai almuzayada shari'a mannatun nago shari'a nago ene kunya na dana amma wada ya labarin ha uja ci an kuga dole zai dai da kaune shi shi yana na kya ji faruwa abu ba mun ga wabe ta tatiya ene uke kuna ibn labari da gami ba ne

ene sai kuna gowu ba wunno ene zan te yi wuzu ko na da wannan gole haramu wai gi shari'a ga daga tunna ya waje faruwa sarawai musamman ya dila mota ji Ena ku moto ko tono na dana na mawa gaga ku na dana wani beta mu mutsote ne kuna wani beta mu zan da ci ne ku filli na bojin irin na jiga da jikan da shi yanayin tsogon wa kukin na dana na mawa daga na dana yanayin tsogon wa kumi na dana kuma ga yabe tabo yana mube na ya ziya ya mutu annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam gana wani ga yaga latana da shu ya gabe tatiya wacce mare na kunya na yana goye ce na dana maliki ya bai ku arziki ramushi hal hadisu situn hadisiyar shitaci anil barra'i bin hazib daga babban rawayen azibin radiyallahu anhu sabu bai bayuyu annar rasulallah sallallahu alaihi wasallam ga tushi sabo sallallahu alaihi wasallam ga qala fil ansar annabi ba zai tiya madina cijo ga la yuhibbuhum illa mu'min zan doro a dibuye ya madina ja sai zai ga yi mu'minina wala yubghiduhum wala yubghiduhum illa munafiqun zan do ma denan waya sai munafiki faman ahabbahum ahabbahu Allah zan doro na ga dibuye ya madina cijina ahabbahu Allah so sha dibuye ya mutu wa man abghadahum abghadahu Allah zandoro na magayin na Madina ci jifona so cha na zagabo rawahu al-bukhari wa muslim al-bukhari da muslim go hadisin nabi hadisin ne ugo ya fana la yanzu da ya Madina ci ya ji zai ba ci jar gona ga izu a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aga to annabi zuma aga to sahaba ne zuma bogo na jikefi madina wa yina na ka bu jiyaya ngo le nda kwa jigata kashi alkhairi nda ko mun ugwayi ututi gi abe ke gida ta paya nda ko yo ga unjin na jabu to lalle da ja nabi di ishara ti wona ga izafar ko jo ipa un shiga bu mọ́tọ̀ zagba níjì tán nìkí ilé madina náà ìsá alkhairi kọjá yau sai wa fẹ́ dubi ayi kan tí ó gan ajigun mọ́ máa nàjà fẹ́ tiẹ̀ ya zuwa e shi ta an aishata radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت فقلت عليه السلام ورحمة الله قالت وهو يرى ما لا أرى رواه البخاري ومسلم دقب عائشة aisha to cube qalat ungan gatu shi sako sallallahu alaihi wasallam ga kede ya aisha ya wa aisha hadha jibril malaku jibril lana yakrawu alayki salam wajen sallama qalat na aisha ga lokacin annabi muhammadu yu labarin nana na aisha ga fakultu ni shaga mi alaihi salam aminci sakulu fiya malaku jibril oto wa rahmatullah to ya gunye toshi kalat na na isha fake ga wa uwa yara ma na ara akika malaku jibril ya ile na mi aisha ile ya ne a ci ga okashi na acha a ci ga ki aisha ga jibril ya le mu ya ba wa aisha le jibril ya allahu akbar jibril ya ile ya dai na wa aisha layana sokoto tabenne kendo de sokoji jinnu je yi qur'an wala eleye ibole aya ne la ya ga jinnu zai ji yakan daga dai wo bayi yaka daga dai wo bayi sokoto be gunjinnu jinnu الحديث الثاني والستون حديث ينشي تابع قبيتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار رواه البخاري ومسلم daga ba هريرة huraira wato cube وقالت yuga ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga man ka zaba alayya muta amidan zandoro na gazun ga manata mai tiye ka ce wani mutu ke wo gaga adisin na gamani wo adisu wo na zuwa na wunde kike kuma fai yi gaga ni ga nawa ne gamani ga wai zuta da biya ne ibo na ka ta zuwa wacce ga nabi ga o mace wo ta zuwa wa yanzu zuta nabi muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam annabi ga to zando roga jiyan nan fale ta ba wa hobi na nar wa ya bu ya jita cin ina jahannama ne uba ga ya ga zai ga adini ibn kawo da ilimin hadisa wa ce na tazu ne ta tazu na. wa bai zuga wani ta ne gala mai hadisu ya bi cikkeki man doro na ga le da mini isnadiyan hadisa mai na zuci ko wai bagata salawina ko wanzu ga mana ko je bojin da ci dai yayi bu hadisi mu je lawa giyo illa zaguwa gwa hadisi be wa gobe wani wa gobe wani a ci bedde zaini ni zagu na ne baga ta sarawina ko yanzu e ga mana ko da aibun da ci mini aibu na jiman jiji tabbatu na hadisin na je giyo da'if sahila ilaha illallah walakin da addini dai tuta ne e eh, bo hadisin na gaba hadisin na masahaba na jigo be na ga jiki ha shi ta da mini hadisi ne ga mutawatir na hadisi na jama'i sahaba jigo be dai wa yaji na a ga gama ni wayana ga gama na ta zo hadisin hadisin na mutawatir ta mai huwa ga hadisin durowa bayin jijina da musamman mini ya kutubu sita a sunan al'arba'a wale soyi buhari muslim ji jidiyar wuzira ni sun maye musulmi kwata mu ya ce zutubu sai dai jama'a wuce jama'a kici jau na je na sahaba na bi wani hadiyar kaunar soyi buhari muslima ba buhari muslim za ta azan na ji tukpa a sahaba na bi ji tukpa zikiya tukpa wabi to sunan abi dahud sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan nasai shewa albani na kasifatu salatin nabi na wayi da majiyafai agwa tu hadisi na jitazu fi wa na jitazu wadi maktabatu shamila wadi hadisin na ndoro ga di abu dawud da tirmidhi wace wa ga wace zutuwe mutazo a ga da idimana albani jina na ji hatta zuna wanga na ji darja ya hasana ne wani na ji zaifu na wajen taimako wajen taimako amma ga hadisin dore ya ji wa madda ga mamu cikin hadisi a ciwo ba mu da su kawai ga ujin wanda ta yi ke hukunci wa da kowa ta zo ku ta zo ga malawa ya falita shi mu cikin sayi buhari muslim hadisi na jihad bai sayi buhari muslim ne zo ji kokari mu fi ba mu ya zawon gizi ga malali tafin na gyau alhaqul mubin ibn hadisi na ja ta zuna nguji ke ruku ya kan hadisi mu ji ta zu ga ya majma'ul baraini ne je litafin su ya ku da na ja ta zufi fi wani amma dai na ji ta zufi fi wani amma nan guda mine na lamu kauda mu zai zan do ci ya gi makanta je ba hadisi da yi fujiya su litafin do ci a gami ba galawan kuta cika nan ga wule su kwakware idan su ku ga alkhairi alhadisu salisu wasu tun hadisin shita bai ci. an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma daga ba abdullahi giyan umara wato cube bayuyu kawalin wugan kawalin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tushe tako sallallahu alaihi wasallam haka man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum zandoro man tashabbaha bi qaumin zandondo na gaibe sun jimman da ci shi yana wa huwa ta camu a caru da a nauki na gaibe jimman da shi o zai sa kafiri ji a nauna da jama'i kafiri ji sahihun hadisi wani ta zuna lawawa abu dawud abu dawud abu biyu kewa ga ajayawo ke ya bai sayan zadideji gadi boye ya zadideji ma gadi kauna ma ga san yema zabi akida dede ga sun zai da musulunci ba na sun zai da cina ce a nabi lebanon ga sun yema abin na wadda ta abu abin olofin ama wani wadda ga ide boye za ga wale hukunci ya ni yi kanga ka ya tumbo ko arab ya ga boye ya wani wuza wani na laifi wasu kin da shek fauzani ga shari'a sun sunna albar bahari na wajen dan do da ga yadda boye ya tunje man do ci wange ji o de de hukunci ne a yau kaɓo wajen biya le fa ta ce wa buna hukunci wato ade ba ma tun da wade boye ya الحديث الرابع والستون حديث shita begunici abi sa'id al-khudri wa abi huraira abu huraira ganda abu sa'id al-khudri za guba ba sahaba annaja wa hadisin nabi radiyallahu anhuma su kube boyu ya qala aga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tisa fa sallallahu alaihi wasallam ga idza dakhala ahadul jannati al-janna abake gimi al-janna ga ga na al-janna yunadi munadin zai cayi ngai malaika ebo na nga agai gitun zuye so shoko aga so kwe tuto inna lakum an tasihu wa fi'i efe jirayi wa belafi efi min alijanna fala tasqahu abadan iga ya le bataya abada eyetan wa biya ya bai galle aljanna tuna ti san fiva nga ga da ya na fiva a juce ka tuba ko nga yi zuma shi ba ta mura ya na shi zuma ba ta ko na kata nga ba ta ga na na kata ko mi abu nga bata ba ta ga wa inna lakum an tahyau wa fiyaye an tahyau efe ji rayuwa ife ji rayuwa falata mutu abada yi ga tuma abada hukunci soci na fi da wani ya tsa abada tutuwa biyaya su kuka gaya wani lole inda mamuru zara da shi an ya kula na hukun fa ya n ga kpa wuce fi da wani na wani wa inna lako an ta shibbu a caga wa da ya yi an ta shibbu zai fi jigiyan ife sagba rufu fala tahramu abadan ya le kuku ya abada e kuku a biyaye ya bai gali aljanna tuna ya taitiya ba rufu ruwa in zagi yau tuma tiya yan tugibo allahu akbar ina an hunna in sha'a faja'alnahunna abakara uruban ba. E ya ni fata? wa inna lakum an tan'amu wa fi aye efe wo ma fi mi aljannan na fala tabta isu abadan e ga ba ka wona be ni man ne ma wa ba wa ba wo te ga ije ga bo ni ma dan no ga lu ga ba na ah to kwazu ki biya ce dan gishiri na wai giye mana ya gibiya moto iri na wai dana ya dabiya to yana da jannan so in doro ya ga su bai ni mana ya ga tuye guga ba ma salata sai isu ya ga ba kauna da giya da ni man ne ma abada wa fello wa rawahu muslim hadisin na imam muslim a caga gobe الحديث الخامس والستون حديث يا شتاب يقول عن أبي همامة رضي الله عنه دقباء أبو أمامة توتشو بيبويو قال وقام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نيوانا تشسكو صلى الله عليه وسلم وقام يخطب في حجة الوداع أبي محمد فيدي خطبة فيدي زوانجي وازم وازم أجيب متي hajji na ya zama gwada gada wani na gawa jin al'umma ji ba mu ke dewa ya ji bayanan ga hudu an nima na sikakun fa inni la a hujju da ami aza ya yadda etu ya ji na miye lura na ya an kalittu mai kendo mai juna ya gugon bu kendo na mai juna ya gwana jitu mai gada la a hujju da ami aza ne la yi ga hajjatul wada yau ajiye ba mutu lọ́lẹ́ gannẹ̀ wúwa yẹpa mutí ga annabi ya so wani ga ijeyana umai ya maka zulhijje muharram safar rabiul awwal so ci fe to zabe yi so ci fe laye tsayu wasajani kashi wa ilere mu ga wasajani wani annabi so ko ji batu da mini eh da mini ya mujiza ba da tsalaya be wasajani kashi yana isha ga yadda na mun liwa gwada fite wannan ẹgbẹ́ ni wọ́n bá ẹgbẹ́ iná náà yìí ṣe ọ̀fọ́gá fọ́gá fíkì àlà nga tó ń kí ó gan wáyé àti kì í ama ta tàbí ti iṣẹ́ gàgà dání wọn gangan nan láhìlá ẹlẹ́lẹ́ ya ce ga na ban na bani na na ta zo egbe yana na aisha ba anabi muhammadu ce ko na sallallahu alaihi wasallam amma ya zaji hatin ya ga nabi ga ajiyar ajali ta egbe ya da gwaya illallah har da wuce gan bida abu to sha ne egwa kafira bu wato ga zanen jidiyar kaunana na aisha ko dai sayidu na abubakar umar usman aisha hafsa wagai wa maki koyan jemma wuce shi zagu na ga za tu a icayi muawiya za tu a bacayi abu sufiya ni gauci rikpa ta zanen ji sahaba yau muawiya gama a to abu sufiya gama muawiya la illallah maki wuce kwaji na maki wuce kwaji sai duna abubakar Omar, Osman. aisha afsa abu sufyan muawiya sai yazidu amma wani sahaba wani annabi muhammadu ya nga zai mali annabi ya ci nima ne sahaba amma ya gi muawiya su yau ji fahimta ko ya gi muawiya nga yi su gici lokaci na wuzina al-husaini na nga fai gi su kanga jama'a na jirgin muawiya gaga a wuziyo awalin sai na mamayin suna gaga na ga musu yau wuri ga alawa kan yi ga nakin kufa ebe na wurga ya gitsa ni kufa ci maga aiwa yau ewa alausai ne wuri shi a ci a wanwuya bugawa ga lugo ga dama ya tu su biyaje hugu <laughs> bakin musulmi amma ga wace soja ji wuji na tuwanin ya <laughs> e ji kan ka gyara ya tuwa ga dajin ba na huzawa ba ne ta ina ga igamayin suna jau babu wada wani a can na lebanon cewa ga yana da wani su kusi da yaki da jekwatin ta na ga yi gwargwadon karatun yau gwargwadon ibanin social barcode bai ga cimci na saku fagen bai yi subhanaka lahumma ga hamdik ashara la ila ila an astafirka wa su